wake da aka fisa kan gogi can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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام wa ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na juma'a 26 ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1435 wanda ya daidai da 28 ga watan March ko shekara ta 2013 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi na sharhu sunna na imamu abu muhammad ali alhassan albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana akan bayanin da malam ya kawo mana dangane da cin halaliya a yau da gobe na rayuwar ɗan adam sai malam ya ɗaura bayani akan zantutukan da ya ɗaura a can baya sai malam ya ce wal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu wa in kana fasidan ya'khudhu min al fasidi mamsakata nafsihi ولا تقولوا أترك المكاسب وآخذ lam أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا ulama'u إلى زماننا هذا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس kafin mu fara bayanin akwai wani mai namban mota mai namban lagos az01 lsr golf ce mai ake so yi Yanzu ya gyara fakin ɗinsa na'am malam ya ce wal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaqun malam yace abin nema na abinci na yau da gobe aiki da ni da kai zamu dinga yi yau da gobe abinda ya inganta ya bayyana gare ka to wannan sai a kira shi sakakken halaliya duk wani abin da ni da kai ya bayyana gare mu na halal to idan ka yi shi wannan tsurar halal kenan wannan ishara ce malam yake yi a cikin hadisin Nu'man bin Bashir inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin Bukhari da Muslim innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat sai yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله مهارمه ألا إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله رواية بخاري ده مسلم كنا رواية إمام ابن ماجه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun lallai halal a bayyana take Bima'ana a fili yake duk wanda ke cin halal ya sani wa innal harama bayyinun kuma haram a fili yake duk wanda ke cin haram ya sani ko da ka canza mai suna ya min alheri ko an bani ɗan duka ka sunan shi dai ne haramun sai ce wa baina huma. umurun mushtabihatun tsakanin halal da haram akwai abubuwan da su ba za a ce tsurar halal bane kuma ba za a ce haramun bane matsaka tsaki shi ba za a ce mai kai tsaye halal ba shi kuma ba za a ce mai kai tsaye haramun ba bi ma'ana kana iya yin wani abu ya zama haramun kuma kana iya yin wani abu ya tsaya a halaliyarsa misali ɗan kasuwa ne ya siya wannan wayar misali a dubu ashirin da biyar kaga halaliyarsa ne ko da ya aka tashi siyarwa mai siya sai ya zo sai ya ce dala nawa ne wayan nan sai ya ce dubu hamsin shi mai siya sai ya ce Ya yi yawa ka gaya min kuɗin da dai zan iya siya sai ce to ko ni ban same shi ƙasa da haka ba wallahi ko ni ban same shi ƙasa da haka ba Ka ga wallahi nan da ya sa ya bata kasuwancinsa amma da zai tsaya akan dubu hamsin ɗin ka taya mu gani mana nawa ka iya siya Ka ga idan aka siya a talatin ko hamsin ɗin ya ci halak malak saboda bai yi rantsuwa a cikin kasuwancin ba amma wancan rantsuwan da ya cewa wallahi ko ni ban same sa a ƙasa da dubu hamsin ba ya ɓata wannan ribar da ke kan sama da dubu ashirin da biyar ɗin kaga dubu ashirin da biyar ɗin kai nasa ne amma abin da ya sama duk abin da aka ɗaura mai ya ci haramun wannan rantsuwan da ya sai ya ɓata kasuwancin to tsakanin abubuwa akwai wanda yake al'amari ne wanda yake akwai shubha a tattare da shi misali me kaya ne kila yana da gida sai ya baka ya ce dan Allah a siyan min da wannan gidan nawa kake so alhaji sai ce a gidan nan idan an samu miliyan goma ina so in ba a samu goma ba aka samu tara ko takwas da rabi na sallama Shi kenan amma kuma ba laifi in ka samu wanda zai iya siya a miliyan goma sha biyu ba laifi ba ne amma ni dai ga abin da nake so ko da ka ɗauki wannan ba laifi to shi kuma kaga kasuwanci ne shi kuma da mai siya ya zo sai ce mai wuri ya sallama siya ko bari a matsayin miliyan goma sha ɗaya kuma wallahi wannan shi ne last price kaga rantsuwan da ya yi ya maida kasuwancinsa ne haramun rantsuwan da ya yi a cikin kasuwancin cewa ga abin da aka ce mai ya maida wannan kasuwancin haramun amma da zai tsaya cewa iya kasuwanci har ya siyar ma ninkin ba ninkin wannan babu laifi amma da ya samu target din kuma sai ya ki siyarwa saboda shi kudinsa bai fito ba kuma alhali shi mai gidan ya mai alkawali idan an siyar zai bashi wani abu saboda ananiya selfishness ɗinsa tunda nasa bai fito ba to ko shekara goma za a yi gidan nan na nan tunda ana tayawa ne a miliyan goma ba a ɗaura sha ɗaya ko sha biyu ba saboda haka ba zai siyar ba zai ce maka har yanzu ba a samu mai siya ba saboda shi asalin target ɗinsa shi bai fito ba to kaga wannan kuma ya zama keta a kasuwanci wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya siyan mai da akuya ya ce ga akuya ina neman dirhami biyu da bayan Allah ne ya je kasuwa kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim saboda iya kwarewansa a kasuwanci sai ya siyar da akuya dirhami hudu kaga inda irin mu ne na yau zai ce na samu nawa eh an samu alheri da ya siyar da akuya dirhami hudu sai ya siya wata akuyar kuma sai dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dirhami biyu sai ce ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo ga dirhami biyunka kaga ba ya buƙaci wai a bashi aikin kudin abin nan a'a kawai yace ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo kuma ga kudin da kake bukata kaga wannan kwarewa kenan a kasuwanci ya halatta mutum zai iya abin nan ɗinsa amma kada ka haɗa shi da rantsuwa wanda shine mafi galibin masu kasuwancin mu a yau wanda ga abu nan kirikiri ya same shi abin nan kaza sai ya canza kamar wani bawan Allah ne da mai gida ya bashi gida akan cewa a siyar da gida miliyan goma sai wani bature ya zo zai kama gidan sai biya miliyan goma sai ya ɗauki miliyan goma nan sai ba mai gida yanzu a matsayin gida ya zama mai wai nasa wai daga baya sai zo to a karma kalla ya hukuncin wannan a adilin take ko innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kai ka san ba gidanka bane amana aka bashi amma sai mai da gidan nasa kuma yanzu wai yana neman mafita wai to yanzu yaya a wannan ko baka je makaranta ba ka san wannan abin da yayi ba halal bane amma ka san mutane duk lokacin da suke son abu sai su mai kwaskwari masu fito da shi dai yanda zai yi daidai da ra'ayinsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halal a fili yake haramun kuma a fili yake kamar dalibi ne kai da kake karatu ka sani cewa idan ka bada wani abu ya taba albarkan kwalinka shine gaskiyar magana ka je makaranta kayi karatun karatunka ka sa himma sai ce a'a to ai ya kamata lecturer nan dai a dan bashi wani abu wani kawo kaza wani kawo a hada kuɗi sai a zo a dan bashi a bashi wani abu haka na farko dai ku kun bashi haramun shi ya karɓi haramun manzo Allah ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai karban rashawa da mai badawa gwargwadon abin da wannan mutumin ɗalibin ya bada gwargwadon hukunci nan ga masu yin miracle center wayek ɗalibi ne in ya gama karatunsa sai a ce akwai miracle centers makarantun da in ya je kawai zama zai yi a kwafi mai ya rubuta a board ya kwashe kawai a rubuta ya ce yanzu ana maganar cin halal ne in ka gama da wannan kwanan za ka yi presenting a wata ma'aikata a ce i wanna is qualified ko a baka aiki kuma hanyar da ka samu wannan kwanan ba ilimin ka bane saboda ya shiga cikin me shahadatu zur kamar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana lissafa abubuwa guda bakwai da yazo kan daidai irin wannan yana shingide ne sai da ya zauna tukunna yace ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur yace da kago ƙarya da kuma shedan ƙarya to dole mutum sai ya tsaftace hanyoyin da zai ciyar da kansa halal ya ciyar da ƴan uwansa sannan da kuma wanda suke gefensa za mu zo kan tambaya insha Allah to wannan yana da muhimmanci mu yi kokari mu kula da shi saboda mafi aksari akan yi sakaci akan irin wannan abin abin takaici ne wai yanzu ɗalibai musamman ɗalibai in ka koma makarantu ɗalibi yana ganin cewa wai ya zauna ya yi karatu ɓata lokaci ne ba zan manta ba na je nan poli ina an gayyace ni na gabatar da lectures a wajen sai nake maganan irin taɓarɓarewan ilimi yanda ya kai ga ɗalibi yanzu shi kawai ba wai ya zauna ya karatu ba ne a'a a buɗe kawai ya kwasa ya rubuta sai nake bada labari na ce na tuna lokacin da muke waye akwai wata yarinya tana gefe na ranar da muke mathematics yarinyar ta iya mathematics sosai question number one da ta fara har ta dire number ten ba wanda ta tsallake ni kuma na san a b c d ban sani ban tsallake e na sani haka na dinga tsallakewa ina fluctuating na iya amsa tambayoyi guda bakwai kawai a ciki ita ko goma nan ta amsa wallahi a lokacin zuciya na tafasa yake ya za a yi mace tafi ni iyawa nake cewa da in kalli jarabawan ta gara na faɗi gobe zai sa ni in karatu saboda in samu in ci jarabawan nan sai hall ya kiɗi mai da ihu ya ce wani ya ce this man holy o people like wa a kago just seven sai shi opuna sai na tsaya ina ta mamaki wai yanzu wa'annan ne fa nan gaba za su zama mu shi ne gaskiyar magana wa'annan ne fa za a ba su offices duk mutumin da zai zauna ya saci ansa sawa'un karatun boko ne ko na musulunci ne to ba na shakka idan an ba shi office zai iya satan kuɗi saboda wannan tsakaninka da Allah ne kuma wannan karatun kana yi ne saboda ka samu fa'idar sa'annan kuma ka fa'idantar to me zai sa ba za ka hana kanka bacci ka tsaya ka dirji karatun ka yi don ka samu ka abin nan ci jarabawanka ba to sai ya zama ɗabi'ar ɗalibai gabaki ɗaya haka kuma iyaye ma sun taimaka bayan malamai iyaye sun taimaka ta inda su dai kawai yaran su su ci jarabawa ba wai yaron yayi akwai knowledge din ba ko bai samu ba a shi ba da motsa bane waye ka fito eh nawa ka samu credit nawa guda shida ko guda tara alhamdulillah shikenan a'a ba wai shin ya samu karatun ba shi bane da mu iyaye kawai ya ci jarabawa sai ya zama kawai kowa yanzu a'a shi kwalin yake so ba karatun ba ka hada kwalin da karatun kana da ilimin kuma kana da kwalin a hannunka sai zama kai kana karatun ne saboda amfanin kanka kuma ka amfanar da wa'ansu sa'annan kuma kana da kwanan a hannunka sai zama mafi aksarin ɗalibai idan ka ajiye su ga irin ɗabi'ar su kenan kuma da shi za a zo a ci halaliya da shi za a zo a nemi aiki to ta wani irin hanya za ka tabbatar da irin wannan yanzu aiki ma sai zama tun kafin ka nemi aikin ma sai ka bada bribe akwai aiki da dama za a ce ka kawo dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku tun kafin ka fara aikin to wai don Allah kana tsammanin wannan mutumin da ya bada dubu ɗari biyu idan ya zo zai aikin Allah a wajen aikin kuɗi ya kawo shi saboda haka ne in ka zo zai ce ma shi fa ba ba aikin Allah ya zo yi ba aikin kuɗi saboda kuɗi ya nema aikin nan da shi kaga tunanin sai ya canza ga baki ɗaya to shi ne ake so mutum ya yi ƙoƙari ya gyara wannan ɗabi'ar halal dai a fili yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba faman waqa'a faman waqa'a fi fil haram duk mutumin da ya afka kansa a cikin shubha ya faɗa cikin haramun karra'i yar'a haula al-hima yushaku an yarta'a fihi kamar makiyayi ne da ke kiwo a gefen boundary ɗin wata gona ko gona ko wani waje haka yana da afkawa ne sai ce ala wa inna li kulli malikin hima ku saurara dukkan wani mai sarauta ko sarki ko shugaba yana da iyaka ala wa inna himallahi maharimuhu yace ku saurara iyakan Allah shine mutum ya keta wato abubuwan da Allah ya haramta ya afka cikin su sai ce ala inna fil jasadi mudgha ku saurara a lalle a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idza saluhat saluha al kullu in gangan jikin nan ya gyaru tsokan nan ya gyaru gangan jiki ga baki ɗaya zai gyaru shi sa malaman musulunci suka ƙara wa junansu ilimi wai shin ina hankali yake akwai baji daga cikin malaman mu'tazila da magana ɗaya daga cikin maganar imam shafi'i da kuma wata ruwaya daga imam ahmad bin hanbal ya ce al'aqlu mahalluhu ad-dimagh hankali inda yake shine kwakwalwa nan magana ta biyu shine wai law insanu ala ra'sihi darbatan qawiyya da za a dauki dutse ko kuma karfe a daki mutum da karfi a kansa yace sara majnunan sai ya zama mahaukaci sai suka ce wannan dalili ne na cewa hankali a kwakwalwa take dalilin su na uku shine suka ce al'arabu taqul wai laraba suna cewa wafirud dimag wa khafifud dimag wane yana da ragaggen hankali wani kuma hankalinsa a cike yake wai mutum ne tsayayye mai hankali sai suka ce wa'annan dalilan su ne ke nuna cewa hankali yana nan imamu malik da wata ruwaya ta biyu daga imamu shafi'i da ruwaya ta biyu daga imamu ahmad bin hanbal sai suka ce al'aqlu mahalluhu sadr hankali mahallin da ake samun hankali a kirji ne me dalilinsa sai kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ce ashe ba su yawo a cikin doran kasa ba fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha ya zama suna da zukata wanda suna hankalta da zukatan suka ce sai suka ce to ai Allah ya jingina fa'idar kowace gaba zuwa gare ta zuciya ashe hankali ake da ita aw azanun yasma'una biha ko kunnuwan da ake jin gaskiya da su fa innaha la ta'mal absar sai Allah yake cewa ba wai tana makantar da idanuwa bane walakin ta'mal qulubul lati fi sudur tana makantar da zukatan da ke cikin kiraza idan zuciyar mutum ya lullube to baya gane gaskiya kuma baya ganin gaskiya sai suka ce to wannan dalili ne akan cewa hankali ana samun sa ne a zuciya Shekul Islam Ibn Taymiyyah da ya zo kan wannan matsalar a cikin littafinsa da ya rubuta akan wannan matsalar Dar'ut Ta'aridul Aql bin Naql mujalladi goma sha uku akan wannan matsalar kawai tun kude. wato cewa hankali yana cin karo da nassi hankali baya taba cin karo da nassi ya kawo wannan yayi raddi ga irin philosophers din da suke magana akan cewa duk abin da ya saba wa kwakwalwarka ka kore shi da makamanci haka yayi mutsa raddi to da yazo kan wannan matsalar sai yake cewa abin za a iya gwamutsa wa'annan al'amuran guda biyu yace na farko za a ce hankali ana samun sa ne a kwakwalwa amma zuciya shine wanda ke ajiye information ɗin da kwakwalwa ke tunani ya tura wa zuciya zuciya kuma ya yi ƙudiri ya ce kwakwalwa abin tunani ne ka tuna abu kaza na da kyau ko bai da kyau idan mutum ya gama harsaso duk abubuwan da zai harsaso sai ya tura wa zuciyarsa zuciyarsa ko ita ce za ta yadda da abin ko kuma ta ƙi yadda sai ce to wannan sai zama an hada dalilan wa'ancan malaman da wa'annan malaman an hada su kuma wannan shine magana a wanda ya gwamutsa dalilan guda biyu kuma shine wanda yake daidai akan maganar da ya kawo a ƙarƙashin zuciya inda take shi yasa shedan idan zai zo a zuciyar mutum yake zama saboda duk inda zaka yi wani abu idan kwakwalwa yayin tunani sai ya tura wa zuciya zuciya ne zai tace abin shine kaman pancreas da zai tace duk abin da kake so yayi ko kada yayi zuciya ne ke yin wannan aikin to shi sa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan zuciyar mutum ya gyaru to gangan jikin mutum ya gyaru idan ko ta lalace to mutum ya lalace dukkansa dukkan abin nan zuciyar sai ta bata shi sai malam ya ci gaba da cewa illa ma zahara fasaduhu sai abinda ya bayyana cewa batacce ne gurbatacce ne haramun ne dukkan abubuwan da ke bayyane halal ne sai abin da ya bayyana gare ka cewa ba halal ba ne to shi kuma sai a ina ne yake zama halaliya ga mutum ya ci haramun sai malam ya ce wa in kana fasidan ya kudu minal fasidi mamsakata nafsihi idan abin yake gurbatacce ne sai mutum ya ɗauki gwargwadon buƙatarsa ga wannan abin abin ishara anan ne mutum ne ya shiga wani hali na rashi yana cikin tafiya a daji sai bai samu abinci ya ci ba ba ruwa kuma ya zo wucewa sai ya ga irin gobarar nan ta daji ta kama wuri da ya zo sai ya ga makwarwa ya bushe saboda wuta ya gasa shi to shi ba zai ce saboda tsoron Allahnsa ba ba zai ci wannan makwarwar ba idan ya mutu imamu Ahmad ya ce alama ce zaka shiga wuta saboda ka kashe kanka da kanka saboda an baka damar ka ci ne ka ci wannan mushen saboda haka sai ya dauki wannan mushen gwargwadon iko shine mamsakata nafsihi gwargwadon abin da zai rike ransa har zuwa wajen da zaka samu abinci tsaftatacce sai ka ci amma in ka ce a'a kai kana da tsantseni kana da tsoron Allah ba za ka ci ba a cikin hanyar tafiya sai Allah ya karɓi ranta to amanar da Allah ya baka na ranta ka kula da shi ka tauye ta sai Allah ya kama ka da wannan laifin saboda kowace gaba a jikinka amana ce ganinka amana ce sai an tambaye ka me ka kalla da shi jinka amana ce sai an tambaye ka me ka ji da shi bakinka amana ce me ka faɗi za a tambaye ka ya tsanka da hannunka da gabbunanka duka da suke jikinka sai an tambaye ka ya ka sarrafa kowanne daga ciki to saboda haka shi tunda ya shiga wani hali na rashi musulunci ya halatta masa ya ci me ya ci wannan musha to kada ka zo ka ce a'a shi sa malaman usul fiki suka fitar da a ka'ida anan idza tazahamatil mafasid a akhafuha idan barna guda biyu suka haɗu sai a ɗauki mafi sauki in ka ce ba za ka ci ba me zai faru mutuwa kuma ga yunwa wanne za ka ɗauka mafi sauki ka ci mushe sai mutum ya ci mushe gwargwadon iko har zuwa inda zai samu abinci sai ya ajiye wannan mushe ci gaba da cin abinci mai halal amma idan ya samu abinci na halal ya ƙi ya ce to bari dai ya ƙarasa wannan to wannan kuma sai a kama shi da hukuncin ya ci wannan to a cikin karkashin wannan ka'idar malamai sun fitar da ka'idoji masu rassa da dama har suke cewa idza tazahamatil haqqani a a'lahu in haƙƙi guda biyu suka haɗu to sai a duba wanne yafi wani girma sai a gabatar da shi misali kana nafila sai mahaifiyarka ta kira ka wane sai ka ce na'am mama ka yanke sallah baba na'am saboda shari'a ta baka dama ka yanke wannan nafilar sai baban ka ya kira ka wane ko sai ka ce na'am baba to yanzu wanne za a je za a je na uwa ne saboda uwa tana gaba da uba da kashi uku saboda haka lokacin da ka amsa na uba ka tafi wajen uwa in ka je sai ka ce mata amma na ji baba na kira na ko ita ce za ta ce maka to shikenan ka je ka same shi in ka gama sai ka dawo kai kuma me yasa a'a mama ne ta fara kira na shine na je na gaya mata cewa na ji ka kira ni shikenan amma inda ta tafi ta ce sai kai abin nan to dole ka na babanka sai kai nata kai kuma uba ka kai fushi cewa me uwa ta sa aiki ya ban nata ya ai ita ce <laughs> ita ce take karkashin ka kai kake da iko ita kuma tana sama da kai a wajen haƙƙi a wajen ɗan saboda haka ita take da iko da za ta sarrafa ne wannan ɗa misali na biyu kana da kuɗin da za ka siya wa mahaifinka da mahaifiyarka layya to yanzu wanne za a yi uwa in za a sai mata rago sai a sai mata kamar na dubu ɗari shi uba kuma in za a siya sai a siya irin na dubu sittin ko saba'in na ta ɗara nashi girma in an kawo gida wannan ya rage tsakanin ta da shi ko kai dai uwa ga naki uba ga naka in ta ga dama ta ce to a matsayinka na mijina ɗauki wancan babban ni in ɗauki ƙaramin wannan kuma ya rage tsakanin baba ne da mama tsakanin mata da miji kuma yanzu amma kai a matsayinka na ɗa ka gabatar da abin da ya kamata eh ka daidaita su amma uwa tana so a girma mata wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ahab bi suhbati a cikin mutane waye yafi cancanta in kyauta sama, sai manzon Allah ce ummuk mahaifiyarka sai ce summa man nan wa manzo Allah ce ummuk mahaifiyarka yace summa man sa'annan waya ma'aikin Allah manzo Allah ce ummuka uwarka sai yace summa man sai yace summa abuka sa'annan mahaifinka kaga yanzu kuwa iyaye maza sai a hankali fa da ake da su a nan ko ba haka ba zai ce ba ni na biya maka kuɗin makaranta ba in ban biya maka kuɗin makaranta ba za ka zama mutum shi kuma ya manta wahalar da ita uwar ta sha lokacin da yaro ke ingiya ingiya kai ai in kana uwar ɗaka ma falo kake koma ko in yana da turakarsa ba zai ƙara leƙawa ba saboda yaron nan ko ba haka ba yaron ya hana su bacci shi sai je ɓoye yaro kana ɗaukan yaro yana feso fitsari za ka miƙa shi amma ita ce za ta riƙe ta gyara shi ta wanke shi ta yi kaza in yaron nan bai da lafiya ita take ganewa kai ba ka iya ganewa tana kallon movement ɗinsa duk wannan wahala da ta yi na tunaninta da ƙarfinta ina yake shi kuma kai na tare dukiya ne ita kuma energy ɗinta ne ga baki ɗaya ta exhaustion ɗinsa a kan ɗan da tunaninta da komai da wahalhalinta shi yasa ta cancanci a bata wannan damar Allah samu dace to saboda haka a sai mutum ya yi kokari ya gane bambancin kowanne sai malam ya ce wala ta kul kada ka ce atrukul makasib ni zan bar neman aiki wa akhud ma a'tawni ni kuma zan dauki abinda mutane suka bani ani tunda mutane suna dan bani kuɗi na daina yin aiki kawai zan zauna a waje daya baka aikin sisi tunda mutane na baka wani zai baka wani zai baka ai yanzu ba ruwa na da wani aiki sai malam yace lam yaf'al hadha as-sahabatu wal ulama malam yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su haka ba balle malamai ila zamanina haza har zuwa zamanin da ni din nan nake ciki inji malam wa qala umar bin khattab radiyallahu anhu sai ce sayyidina umar dan khattab ya ce kasbun fihi ba'd ad khairun min al-hajati ila an-nas yace aikin da akwai kaskanci a zahiri yafi alkhairi da kaje kana roƙon mutane ka dauki dan gatarinka ka je ka saro itace ka fasa ka zo da shi ka kasa a siya naira hamsin naira ɗari ya fi maka alkhairi da ka zo ka ce ya alhaji salamu alaikum wallahi tun shekaran jiya ne wallahi ciki iyali na bata ci abinci ba ni ma kai na ban ci abinci ba ruwa ne kawai na sha wannan na bashi sai ce to na gode Allah saka da alkhairi assalamu alaikum wallahi da mun gidan kaza ne ya ce da gara ka yi wannan aikin ya fi maka alkhairi da ka je wajen wannan ka ce ya baka gobe ka je wajen wannan ya baka ka je wajen wannan ya baka ya fi maka alkhairi wannan shine magana da sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce amma yanzu ya zama me ya zama sana'a ko in ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan kamar wani ba Allah da ya je wani masallaci aka tara mai sai ya shiga wani masallaci kuma sai ya je shi ma yana complain cewa bai da kuɗi bai da kaza yana da kaza a taimaka mai to da aka ta hada mai kuɗi sai ya tsaya na nafila kamar mumini to wani aka irin aka tausaya mai ce naira ɗaya bai mallaka ba aka tausaya mai aka tattara mai kuɗi lokacin da aka tattara mai kuɗi aka ajiye kuɗin a gefe haka zai yi sallah sai ya ɗan ɗaura wani abu haka wani mutumi da ya zo yana so ya bashi kuɗi sai ga to ai tunda yana sallah ina laifi in ciro hulansa in ajiye, in dauki wannan kuɗin zuba a ciki sai in sa mai kawai yana ɗaga hula sai ga kuɗi zur <laughs> amma nan masallaci ya ce naira ɗaya bayi da shi <laughs> sai yanke sallah <laughs> sai yanke sallar gabaki daya to kaga kaga irin wannan ai abin ya gama karya wancan kuma sai ce a ah, shaɗan iska ne shi ma sai fashe kayansa shi kuma sai iba da gudu ya san bai da gaskiya <laughs> to kaga irin wannan kuskure da yawa mutane na yi to kuma a cikinsu zaka ji akwai masu gaskiya wallahi akwai wani bawan Allah ya ce ya zo wucewa sai wani mutum yana ta kallonsa suka gaisa haka sai ya wuce ya ga mutumin kallon nan da yayi yawa sai ya dawo da mashin ɗinsa sai ce mai salamu alaikum malam kaman na san ka yace ni ma kaman na san ka lafiya ya ce. lafiya ba lafiya ba Ya ce tsakani da Allah shi daban shi da abinci a gidansa tun shekarun jiya yau ɗin nan da safe ya fita ya ce wa iyalinsa zai je ya nemo yanzu haka duk hanyar da zai je bubbuga yayi aiki ya buga bai samu ba Ya ce shi abin da ya dame shi me zai je gaya musu a gida bai da komai ya ce a lokacin ya manta ko dubu ɗaya ɗaya ne guda biyu a hannunsa ko ɗari biyar biyar ne guda biyu ya ce ya manta ɗayan biyu dai akwai ɗaya sai ya zaro sai ce to wannan shi ne nake da shi ga wannan karɓi wannan kuɗin ga baki ɗaya sai ce a'a sai ce mai ga kuɗin ya karɓa sai ce a'a a bashi ɗari biyar ɗin nan ko dubu ɗaya ya ce ƙila in ka ƙara gaba za ka tadda irin mutumin da ke irin halin da nake ciki shi ma sai ka bashi ɗayan ya ce a'a wannan ɗin nan da ka bani in na je zai ishe ni a gida na gode Allah ya saka da alkhairi ba na bukata ya ce sai da na dinga lallabansa don Allah karɓi wannan ya ce in ka ƙara gaba ƙila za ka tadda wanda ke cikin halin da nake ciki ko fiye da nawa sai ka bashi wannan raguwar yace ce sai da na ce mai ina da wasu a gida tukunna sannan ya karɓa ya ce mai ya gode kaga daidai bukatarsa ko daidai bukatarsa yake so to amma guda nawa ne muke da su irin yau wani ya mai da shi sana'a ya shiga wancan lungu ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan dan ya tara to shine mala yace sahabbai fa ba su irin wannan ba yace shi tunda mutane na bashi ba zai ya bar neman aiki sai na umar kuma ya ce kuɗin da za ka je ka nemi kuɗi ko da aikin kaskanci ne a zahiri ya fi maka alkhairi da ka je kana roƙon mutane ka je ka wanke mota ko ka je ka abin nan ka yi shara na titi a baka kuɗi ya fi maka alkhairi da ka zo ka ce da Allah wani da Allah ɗan taimake ni gidana ne ba a ci abinci ba gobe ma ka je can shikenan sai ya zama ɗabi'a kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake irin wannan kuɗin ya karu ko bai karu ba gobe kiyama zai zo bayi da namun fuska zai zo fuskansa kwarangwal me irin wannan aikin gobe kiyama zai zo an ɗaye namun fuskansa fuskansa ba ido ba hanci ba baki duka ya koma kwarangwal alama ce ta me ta dan wuta alama ce cewa yana tiyayi abin nan su'ul khatima shi sa dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya bi abin da yake zai amfanar da shi duniya da lahira ko mun kankantar abu a yi mu a yau musamman a irin rayuwar da muke ciki a arewa a yau kowa na son jin daɗi ba wanda ke so sha wahala saboda haka yanzu mutum ne zaka zo ka kawo shi aiki zaka je an ce a gida ma ake koya ma mutum haka yaro ne fa ka tura shi koyan kafinta watan shi ɗaya ko biyu sai ka ji an ce ah kai kafintan nan har yanzu baka fara samun kuɗi ba kaga wai ana so a koya mai ne fa shi daga yau ya je gobe kamata ya fara samun kuɗi saboda haka zaka ga yau ya ban nan gobe ya je can ya yi kwana biyu ya bari saboda shi kullum faɗan da yake yi a bashi kuɗi bai sanya wahala da sauransu kafin ya samu ba a'a shi fa duk inda zai dan samu katsalan da zai ce a shi ya bar wannan shi ya fi san aikin da zai yi yanzu yanzu a bashi kuɗi kuma duk aikin da zaka koya ba zai yi haka ba dole sai ka yi haƙuri yau da gobe har shi mai gidanka ma idan ya duba hankalinka da kwazanka da kansa zai maka ihsani to amma ina sai a ce mai kwana biyu za ce ah, kai aikin nan har yanzu ba a samun ko sisi ban gane wani irin aiki kake yi ba to kaga tun daga gida an fara sa mai guban sai an ba shi kuɗi sai ka ja ce ai shi ogansa ɗin nan shi ba zai ƙara zuwa ba saboda baya bashi kuɗi kuma duk inda zai je the same thing dai sai ka fara koya tukunna to irin wannan ya kamata a ce mutum ya je koyi aiki ya koyi sana'a gwargwadon iko ya fi masa alkhairi da ya koma yana roƙo wannan bai daga cikin ɗabi'a ta magabata kamar yadda malam ce, kuma malamai ma ba su yaka ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ba gwargwadon iko suna yi kai kuma da Allah ya hore maka duk mutumin da ka gani yana da bukata kamar misali kwazo da makamanci haka a cikin angon da kake rayuwa idan yaro ne zaka iya daukan ɗawainiyar sa yi karatu abinda mu muka rasa a wajen mu kenan kaga cewa wannan yaron zai zama asset fa nan gaba sai ka ɗauke shi ka biya mai ya je karatu ko ba komai yan uwansa za su amfana sa'annan kuma al'umman da yake ciki za su amfana da shi sa'annan kuma nan gaba baka san abin da zai zo ya zama ba kuma kila za ka ka buƙaci wani abu ta hannunsa kuma kai ma ɗin to saboda haka mu sabantar da kanmu akan ayyuka na alkhairi kai ma ka je kana yi wancan na yi sai ka ga duk an haɗa ƙarfi da ƙarfe sai a samu nasara amma wannan ya zauna ya ce a shi sai wannan ya kawo wannan shi kuma ba zai yi ba saboda wansa na aiki yana samun kuɗi mai tsoka saboda haka shi ba zai yi ba ko kuma a ce ai babansa yana da kuɗi saboda haka shi ba zai yi karatu ba mafi aksari za ka ga abin da ke eh, rudar da mutane kenan mun je walima last two weeks kenan ko malam abdullahi ana ba da labarin wani waye ce wai budurwar abokinsa ne ta siya ta mota saboda babanta ya mutu wai tana ɗaga mai kai sai ɗan ya ce kai ma ka gaya mata babanka ya kusa mutuwa za ka sai wanda ya fi ka duba ba wai shi ma baban shi ya kusa mutuwa shi ma zai siya motar da ya fi nata saboda haka ta bi shi a hankali ka duba don Allah irin wannan sai na ce sai na ɗan tifin ɗin magana na ce ka gaya mai babansa security ne a rayuwarsa na ce duk mutanen nan da suke zuwa gidan baban shi suna eh, na ce ai service ne babansa na kwanta ba wanda zai ƙara zuwa ka gaya mai ya riki babansa gam to ka duba irin tunanin saboda haka aka ce yayi karatu ba zai yi ba zai ga ai mai gadi ya tara saboda haka mai sa zai karatu shi baban shi ne mai gadinsa Allah samu dace saboda haka anan zamu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu ba da dama ga masu tambaya insha Allah ne eh, na san kai ne za mu fara da na'am to to eh eh na'am mm na'am eh eh wannan daban sayan handa ta ai ba rashawa ba ne na'am eh to wannan ai sharadi ne ba wani abu ne tunda da ba za a kira shi cikin rashawa ba aikin aikin da ya bada ne ai eh wani malami in yayi sa eh eh na gane na gane eh <laughs> haka ne ta <laughs> abin da nake so ne na farko kaiwa mutum ya kamata ya nuna ko ka san muna da wani matsala guda ɗaya mun riga mun kwallafa a ranmu in ba mun bada ba ne ba zai bada haɗin kai ba wannan na faruwa ina fata an gane Allah ce fattaqullaha mastafatu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko abin da yasa na ce ma haka ni ma irin wannan ya faru da ni eh lokacin na karanta public administration to wanda ya karantar da mu local government shi yana da matsala kuma a cikin ma test ɗin da muka yi ni na samu talatin ne da na zo aka fito da jaraba sai na ga an samun kariwo ba sai na ce ai na ci kuma lokacin azumi ne ma sai ce min ai ban yi assessment ba sai na ce mai na yi ina da shiya na kawo mai kofi ina kawo mai sai na miƙa mai ya kalla sai dariya yana kakkaɗa kaba sai ke cewa Eh, eh, ya kamata fa sai ka bani wani abu kuma sai ka bani babban abu ce ai tunda kai kayi kai abu ne ce to ai malam ka ga ni ba ni iya abun nan ina da ka kawo ai ni na da ci an riga ai recording ne shi sa sai yi shiru sai na ce sai ce dai to sai fa an bani wani abu kuma babba za a bani sai muka fita da abokaina su sun bada gaskiya ni ban bada komai ba da muka fita sai na ce fa wallahi da in ba wannan mutumin gara na faɗi suka ce in bada na ce wallahi ba zan bada ba can da aka zo kuma sai aka gyara mun ban yi risitin din wannan fifan ba saboda na sa a zuciya na cewa Allah zai kawo mun mafita kuma na samu mafitan amma mafi aksari kamar yadda manzo Allah ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi in mutum ya rafe kansa da wani abu sai Allah ya kyale shi da wannan abu yana gani ai in dai bai bada ba ba za a bashi ba shikenan tunda bai bada ba kuma ba za a bashi ba amma in ya sa in bai bada ba Allah fa ka ji tsoro kuma wa ke juya zuciyar Allah ne ya kada ka bada in baka bashi ba Allah da ya juya zuciyarsa ya ce sai an bashi shine zai ƙara juya zuciyar ya kaɗa tsoron Allah ake so mu samu ina fata ka gane muna da mafita ba wai bamu da mafita ba to idan babu mafita ne dole duk hanyar da mutum ya bi misali ya zama babu sai ya zama inna na bushu ala wujuhi eh, qaumin wa qulubuna tal'anuhu muna sakawa wa an su fuska amma zuciyar mu na tsine musu saboda jin haushi abin da suka yi mana to sai ya zama ya bada karhan ba taw'an ba to amma farko abin da ake bukata shine ka bi wannan tsarin to mu ba ma bin wannan tsarin sai mu jumping into conclusion sai mu ce ai in baka bashi ba ba zai abin nan ba ka fara motsawa ka gani ai Allah in ya duba zuciyarka da gaskiyar da kai zai kawo maka mafita Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja zai kawo ma mafita tsoron Allah ake so mu samu kaga wannan kenan akwai makarantar da na ni ma na karantar a makarantar lokacin ina service amma ba zan faɗi sunan makarantar ba menene ya faru shine aka zo aka same ni principal din yace eh, ta ce dan Allah tana so a zo a taimaka wa yaran nan a wajen jarabawa a ba su amsa sai na ce wallahi ba zan yi ba malam me yasa na ce ai ka'idar da kuka bani in karantar da 75% ko na scheme of work na ce to ni na karantar da 100% scheme of work din ma sai da na yi ƙari kan abin da ma babu a ciki na ce to me yasa zan ni daman abin da nake in ba su karatun saboda haka na ba su amanin da aka ɗora min kuma ban ga abin da zai sa in taimaka musu ba aka ce oh this one na rigidity na ce oho ni dai na riga na isar da na. kuma yaran alhamdulillah da suka sa himma ni daman tun da farko ina ga musu fa ba zan fa taimake ku ba kuma wallahi sun ci jaraba akwai masu ace da yawa a ciki saboda na riga na sa musu fa ni fa ba zan zo ba kuma ranan an yi da ni ko kitta ga ban yi ba to idan malamai suna haka ai za su taimaka wa yara wajen karatu amma yamma ne za zaka je ai ya za a rubuta a board saboda haka me yasa zai yi wahala ya karatu

kuma idan akwai wanda na insist ne ina da eh. wani ce ba zai yi wannan ba eh kina da ta ko ni ta sai suka ce kaga ba idan mun da haka ya eh. ba su eh. kuma ba dama ai private school yake da irin wannan matsalolin na gane eh Eh. <laughs> na na na gane ka na gane muna kaga ayi shi ne muke cewa kawon jace daga ƙasan har saman haka muke kuma kullum idan ƙasa ya zauna saman yake kallo kaga ƙasan ba sa son karatu tsakani da Allah ɗalibai ba sa son karatu gaskiyar magana za ka ga ɗalibi ya zauna da ya zauna yanzu ai hanyar samun ilimi ya fi sauƙi a kan da ga kwamfuta ga waya ka za ka yi browser za ka yi waye amma da wuya ka ga yaro yana wannan in ka ga yaro yana gim kenan gim gim gim aikin kenan saboda haka kuma iyaye ba sa taimakawa wajen sa yaro kwadaitar da yaro ya karatu yaro ya dawo yana kaza ka yi revising din notes ɗinka a baba bai ba ɗauko karanto mu ji ina ji kaga wani yace baban shi baban shi bai karatu ba amma baban shi ne ya sa mai method of reading yace kullum idan za a yi abin da network news din nan yace baban zai zo ya zauna sai ya kira shi ya ce zauna sai ya zauna ya ce sai baban ya ce to kamun tarjaman abin da aka faɗi ya mai summarize din abin da aka faɗi ya ce wala kan bai iya ba turancin dole kuma baban abin da ba sai ya tsaya ya abin nan har in ya ya fara inda ina zai ce ƙarya ne wannan ba gaskiya ba ne sai ya rankwashe shi a kai <laughs> ya ce tun daga haka yaron ya zo ya kware haka kuma akwai wata yarinya ita ma haka babanta yi shi ma bai karatu ba kullum idan ya zo sai ɗauki littafin sai duba inda ya ga an haka sai ya ce tashi zero sai zo makaranta shi kenan yanzu yarinyar tana she's one of the best ko a cikin department ɗin shi kuma babanta ya taimaka mata haka iyaye yawanci ba su da wannan lokacin da za su bibi 'ya'yansu kuma yana daga cikin haƙƙin da uba ɗa yake da shi a kan uba ba ma yana ƙarami ba har sai ko da ɗanka ya yi aure akwai haƙƙin da ɗanka yake da shi still a kanka a matsayinka na uba shine ziyartarsa a gidansa kaga mu kuma al'ada yawanci ba suka irin wannan ba in ka ga haka to yana da nera eh babanka zai iya zuwa amma talaka a ina sai dai ka zo ka same shi ina fata an gane duka wa'annan haƙoƙi ne a kanmu ya kamata mu kula da su idan muka yi sai Allah ya taimake mu mu yi kokari dai mu gyara <laughs> kayi shi ne ba don son ranka ba saboda haka wannan an tirsasa ta ne kana da uzuri a wajen Allah amma kuma idan ka shiga aji ana so ka yi kokari idan ka shiga aji ka ƙara kwaban ɗaliban ka ce musu fa a lokaci kaza kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka kai kana da malis din za ka iya kiran wani da wani ka zo kaga ka ci kaza next time fa gafa matsalar da za ka samu saboda haka ka sa imma kaga wannan personally ka kira shi shi da kansa zai ce fa an nuna mun fa da kyar na shafa barin sa himma wannan ma zai taimaka mai yayi karatu ina fata an gane wannan matsaloli ne wanda gaskiya ana fuskantar shi a makarantu ba wai tashari eh, institution ba ko jami'oyi hatta primary da secondary school duk ana fuskantar irin wa'annan matsalolin iyaye kawai yaro ya ci jarabawa yaron shi ya ci na daya shikenan akwai makarantun da ma kyautan math ake ba yaro sai ka ga in ba hattara ba sai ka ga da wannan da wannan sun yi ramin a waje daya an ba shi kaza an ba shi kaza malami ma bai isa ma ya kada ɗalibi ba to ta yaro zai karatu dole ne sai an sa himma Allah shiryar da mu gaba ki da eh eh eh da wanda aka halatta da wanda ba halatta ba duk idan ya same shi shi kadai misali yana kan hanya sai samu makwarwa kaga makwarwa dama an halatta ta ko amma sai dai ta zama mushe sai ya ci kuma da ya zo yana tafiya ya ga babu abincin gabaki daya sai bush da ya zo ya tanda jaki ne ya mutu sai sai ne wuta ya zo ne ya zo ya gasa shi kuma ba gashi yana jin yunwa ne zai yi sai ɗauki daidai bukatar shi sai ya bantala a ciki shikenan amma da ga mushen jaki ga na ragoto baya halatta ya ɗauki me na jakin na ragon zai taba amma da yake babu ga baki ɗaya sai wannan to sai ya ɗauki daidai portion ɗin da zai ɗan gusan mai da yunwa daman yunwa ake so ya gusan masa da zai ɗan ƙara samun ƙarfi ya tafi gaba sa'an nan ya je samu abinci amma ba wai ya ci abin nan ba eh eh kawunsa kawunsa wan babansa ko kanin babansa kanwar mahaifiyarsa ko yar mahaifiyarsa dukkansu suna matsayin uwa ne ya kyautata musu kamar yadda zai kyautata wa iyayensa saboda in suka mai albarka zai shafi shi saboda iyayensa ne su ma ina fata an gane sannan kuma shi ma ɗa akwai haƙƙin da babansa yake da shi ko da bayan rasuwa ne haƙƙin da uba yake da shi akan ɗa shine ya ziyarci abokan baban babansa ko bayan ba su da rai a na zo wajen eh, kaza kaza na gaishe ka suna ganin ka me za su ce Allah ji kanwa kaga ka jawa babanka me yawwa wannan shine yana daga cikin haƙƙin da uba yake da shi a kan ɗa ko da bayan ya rasu kamar yadda shi kuma ɗa ko da ya yi aure yana da haƙƙi a kan uba uba ya ziyarce shi a gida ya duba halinsa sannan kuma ya ba shi shawaran gwargwadon abin da zai ya ƙara gaba yana fata an gane Allah samu dace na'am wa alaikum salam na'am eh na'am na'am eh eh, eh. na'am eh. eh eh abin da ake so a wajen nan kaga ita uwa ce sai ka mata sai ka dan yi kokari ka fahimtar da ita saboda za ta iya jin zafin abin da kake yi mace ce kar kai tunanin cewa mahaifiyarka ce mace ce za ta iya jin zafi ya ni na sha wahala kuma ya za ya dinga kaza a'a sai ka nuna mata wannan abin da kake ba mahaifinka saboda ɗawainiyan gida in ba ka bashi ba bayan da za iya iya ɗaukan ɗawainiyan gidan kaga idan ta fahimci wannan to wannan dama wannan wajibi ne ka ciyar da uh, uba idan bai da hali ina fata an gane saboda daman shi yanzu ya kai matsayin da bayi da halin da zai iya ɗaukar ɗawainiyar gida kai kuma Allah ya baka iko ba wai sunna bace fa wajibi ne kai zaka ɗauki ɗawainiyar gidan ina fata an gane wannan shari'a ce ta ɗora wa mutum idan iyayensa musamman uba bayi da abin da zai ciyar da iyali a gida kai kuma da Allah ya baka to wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne a kanka ka taimakawa uban ya dauki ɗawainiyar gidan amma in mutum ya ba fa ya yi haramun kuma zai iya shiga wutar jahannama ta wannan kawai ina fata an gane haka kuma dan uwanka na jini wanda yake da yana aiki misali sai zo ya samu karayar dukiya ko makamancin haka kuma kana da abin da zaka taimaka mai ba wai ya kamata bane wajibi ne ka taimaka masa ina fata an gane wannan kenan sai ka bashi yanda ka saba bashi din babu wani bambanci ita dama ai ana bata ne gwargwadon bukatarta sai ka yi kokari ka fahimtar da ita ba laifi ba ne yana fata an gane amma wajen kyautata wajen abubuwa na yau da gobe za ka siya kaya in ka siya wa matanka misali holandic to mamanka exclusive za ka siya mata shi ne gaskiyar magana eh saboda ita tana gaba dawa kada ta ai tsohuwa ce ba da dan bata a tamban dubu biyu da biyar da kuma tana sha na dubu goma sha ina ta sa exclusive shi ya kamata ka sai mata saboda ita ma ta fito tes in leshi ka siyo mata na miliyan ɗaya to ita ma sai ka ɗaura mata na miliyan biyu to ita ne ta ki wannan shi ke nan <laughs> ita ce ta ki <laughs> ita ce ta ki wannan ba shi? <laughs> ina ba ta an gane ita ce ta ki ba abin da ba kai ka kawo ita kuma ta ce a'a shi ke nan ba za a ce ba ka yi ba eh ta shi ke da <laughs> Allah za mu dace mun gawa da nan insha Allah <laughs> sai na nan ina eh wa alaikum assalam eh eh eh eh eh, <laughs> eh. <laughs> kaga laifi biyu ya yi laifi na farko ya karya hurumin watan ramadana kaga ɗaya kenan in a watan ramadana ne ko ya karya hurumin watan ramadana sa'annan kuma na biyu ga sabawa Allah da yi, laifi biyu ne manya manya a kansa malaman malikiya suna cewa kafara ne ke kansa kaga gobe ba zai saci ansa ba ina fata an gane Allah sa mu dace saboda haka sai ayi kokari a ji tsoron Allah a daina satan ansa dalibai <laughs> eh a daina satan ansa gaskiya kuma abin da ke cutar mu rashin karatu ne gaskiya matsalar rashin karatu ne amma in dai zaka zauna kai karatu man dakikancin mutum insha Allah zaka samu abin rubutawa amma a ce ka zauna hannu ba hannu ƙwarya ai ba zai yiwu ba kuma ai kai ne ya kamata a ce ka fi kawo ka fi kowa sanin kiyama saboda rayuwar ɗalibtaka kiyama take nuna kusa wallahi muna rubuta final examination a makaranta akwai wani abokin mu ana kiran shi Ahmad dan Juzul Qamar akwai wani abokinmu dan Kano ne malam Idris to wancan yana kusa da shi ne a wajen jarabawa ka'idar dama in ka zauna baka waiwaye in kai waiwaye ai counseling din fefanka sai ya ce shi shine president din ittihadin ɗalibansu student union ɗin ƙasarsu saboda haka wallahi ya ji yana taiwa mutane hidima bai samu ya yi karatu ba sai ce kuma dama komai suna yi tare sai ce dan Allah Idris idan an zo tun da kana bayana zan tambaye ka ka dinga bani amsa sai ce mai ba komai sai da aka zo aka fara rubutu yana ta rubutu sai ce Idris Idris ko kallon shi bai ba Idris Idris Idris har aka fito yana fitowa sai ce wallahi ya Muhammad ma fahimtu hadhihi al-aya illa al-yawm yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi <laughs> yace shi ne gane wannan ayan ba sai yau gashi komai suna tare amma yau sai nuna bai san shi ba yace wallahi da ya gane ayan ba sai yanzu to kaga dalibi ke ne kamata a ce ya fi kowa kawo kiyama kusa saboda rayuwarka ta ɗalibtaka tana nuna kwatankwacin kiyama ne to sai a sa himma na ƙarshe na'am wa alaikun salam eh eh eh eh, eh. to kaga abin ya fa ya mafi muni ya fi muni haka ya yi kokari dai kaga malamai su yi gurumin ɗin ɗalibai iyaye su ma su taimaka a dinga kwaɗaitar da ɗalibai yin karatu da sauransu sannan wannan yaro ya yi dependin a kansa ya fi ya fi <laughs> to ka gani ka gani mu lokacin eh na gane akan irin wannan eh shine eh shine matsalar kuma iyaye ma na taimakawa dan an yi zauna a nan da shi ba za a ce kai kyale shi gobe za ka yi rajista a miracle center eh miracle center za ka yi shi je registration saboda ya ci eh eh da kuɗin da za a biya da za a biya to ka gani yanzu kuma ana ta complaining gwamnati ba ta yi kaza ba to kaga ai duk kan wanja ce kan wanja ce duk matsalolin da muke fuskanta ga sama ga nan ga nan to kuma ina kaga dole ne yanzu an koma ba karatun ilimin ake so ba kwalin kawai ake nema to kaga in kwalin ake nema ina za a yi rayuwa ta yi albarka ya za a yi ilimi kuma ya albarka zai yi wahala zai yi wahala sosai da yawa daga cikin mutane in aka zo ma ana karatu sai ka gama wani ɗalibi in an zo ana wani karatu sai ka ga mutum ya tsaya yana ta mamaki a to yanzu ya ɗalibi in ka tambaye shi abin da aka yi last year bai sani ba wallahi abin takaici ne nake ce musu ni na tuna lokacin da muke saboda ina da burin in karanta economics saboda buri na in karanta economics CCS oke ke sai da na kusa haddace shi haddan fatiha har yanzu yana kwakwalwa na idan ta karo mu wani lokaci zan ta zubo su amma yanzu ya ka ga ɗalibi wa yana abin nan babu na tana ni commerce ba wanda ya taɓa karantar da ni commerce textbook na siya government school na yi textbook kawai na siya na tafa a gaba na kuma rubuta wayar na shi ya kamata jama'a a yi kokari a kwadaitar da ɗalibai su yi karatu a sahin ma a yi karatu shine abin da zai fitar da mu ba wai kwalin kaɗai ba kwalin ana buƙatansa sa amma ilimin shine a gaba sannan kwalin ya biyo baya sai ka ga graduate gashi nan ba zai iya defending din result ɗinsa ba wani ma wallahi ni na ga graduate ɗin da a kwafa ne cannot write february february a gabana february ya kasa mace ce ma ta kasa rubuta matan ta ce otondo na so da the right paperwork ta ce ma abin ta kai ci a gaba na aka ce sai aka yi bata so uku ta kasa rubuta february kuma wai kofa so uku ba wai na ɗaya za iya cewa eh, abin nan eh, eh, ko na biyu na uku matan ta tunkuɗe mata kai ta ce otondo na so otondo ta ce ma is that is how my my, my taught me ta ce shut up abin ta kai ci to dalibi fa kenan fa kuma wannan shine zai zama aiki Allah sa mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid Majid ya arhamar rahimin ya rahimar du'afa al ghuraba al fuqara al masakin anzi rahmataka alaina wa ala walidina wa ala sa'il al muslimin al muwahhidin fi kulli makan Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين